barkan ku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe akwai ramadana yanzu kwana nawa ya rage mana eh sha sha uku ko sha hudu sha uku to lokaci ya taho gaskiya game da ramadana Allah ta'ala muke roƙo ya mana tawfiki ana cikin matsala a ƙasar nan game da rashin kuɗi a hannun mutane kuma ga ramadana na zuwa zan yi amfani da wannan dama in kira zuwa ga shugabanninmu na Najeriya game da wannan hari da aka sake mutane na kunci bakani ga Allah a yi duk abu yiwuwa a ga cewa an wadatar da kuɗi a hannun mutane kafin Ramadana ya shigo don 'yan Ramadana ta shigo ba kuɗi a hannun mutane bakani ga Allah kun shiga faɗa da Allah ne ma ba da mu ba saboda mutane da za su bauta ma Allah kun hana su arzikin da Allah ya ba su ba fa naku bane nasu ne su suka nemi su suka aje a bankunan amma wai kuɗin da zaka zo ka zo ka yi harkar rayuwarka an zo kawai saboda siyasa kawai wasu tsiraran mutane wanda kawai benefit ɗin su kaɗai za ta amfana a fifita wani wato ainihin benefit ɗin mutane tsiraru akan biliyoyin mutane na Najeriya ai ka san lamarin da shi imani ya kai rashin imani tunda dai yanzu an riga an yi zaben nan an bayyana wanda ya ci duk da akwai zaben gwamnoni ana sa ran a yi shi ko abu zai zo aka zo kuma aka zo aka ce an daga zaben gwamnonin nan yanzu fa zaben nan fa za a yi shi gab da azumi shi ma din dagawan ko ra'ayi ne na wasu to mu dai abin da muke kira dai tunda dai ana cikin matsala a ƙasar nan ba azumi muke yi ba amma an samu azumin dole to yanzu kuma ga azumi mai dalili zai zo amma a ce ba kuɗi a hannun mutane billahi da zai akwai matsala yau inda kafiri ne ke mulkin Najeriya ai da ba mu san wani irin al'umma za mu masa ba wallahi ta amma musulmi ne su duba halin da al'umma suke ciki na matsi kar a yadda wannan lamari ya kai azumi domin idan wannan lamari ya kai azumi fa to da Allah kuke fara domin mutanen da za su zo su bauta ma Allah suna da arzikin da za su kuɗin da za a zo a ce za a ciyar da mutane kun rige wani zai yi kunu ya za a fito da shi talakawa su sha kun rike kuɗin da zai je su yi wuyaran wani zai yi shinkafa a fito da shi talakawa su wannan kun rike kuɗin da zai zo ya siyo shinkafa da abubuwa daban-daban wanda mutane attajiranmu wanda suke da ƙoƙari wajen ciyar da mutane da azumin to kun rike kuɗin yanzu wannan bai zama faɗa da Allah ba ya zama faɗa da Allah to saboda haka muna kira gare su a yi mai yiwuwa gaskiya kafin ramadana ya zama da cewa an saki kuɗaɗe wannan kowa ya tabbata kuɗaɗen nan akwai su ba ba a saki kuɗaɗen nan mutane su yi walwalansu ko ba haka ba to wani lebara ne duk abin da zai ci a ranar zai je nemo ko ba haka ba shi ma an go an hana koman aikin dubu biyu yanzu da mutum zai maka baka da dubu biyu da aka bayar sai dai kai mai transfer haka nan zaka ce tafi shi ma je wahala to a ce yanzu an shiga azumi a wannan ai an kashe mu ana nema ne a jefa mutane cikin tashin hankali da wa saboda haka muna kira ga shi shugaban kasa da yake kan mulki yanzu ba wanda yake jiran gadon ba tunda shi yanzu ba da iko ba zuwa hannun shi ba a shi wanda yake yanzu gaskiya yayi mai yiwuwa mu za mu fi kowa cutuwa da wannan lamarin in har ta kai ramadana musulmi suna cikin wani yanayi a saki kudaden nan a ci gaba da abubuwa ina ce duk da rike kudin da bai hana a yin abin da ake so a yi ba bai hana ba ba abin da ya hana to saboda haka a saki kudade in ma batun maganan kudi ne na batun maganan cewa ko ka a ba mutane su je su yi abubuwa na zabe yanzu mutane nawa aka ma transfer ta wayansu kuɗaɗe na nan a cikin akawun na mutane duk abin da ake zuwa yi mutane na da akawun za a tura amma bai da shi za a tura mu wani a ce naka ne kuma ga aikin muke ga aikin da muke so to kaga an gudu ba tsira ba saboda haka wannan abin amfani ne na wasu can daban in kuma aka bar shi ya ci gaba da haka aka kai ramadana to muna gaya musu sun shelanta yaƙi ne tsakaninsu da Allah kuma Allah ba zai basu ba wallahi Allah ba zai basu ba saboda haka muna kira ga dukkan wanda yake da hannu da shiri. ya bar mutane su saka ma mutane mara su yi fitsari game da dukiyarsu da Allah ya wadata su da shi amma ana cikin masifa kana ji kana gani abu sai gagare ka kana ji kana gani saboda haka kana ji kana gani wa kuɗin da zaka yi amfani da shi sai ka ji kawo ka kwanaki fa banki na ji malam wai dubu uku wai zan sabo hida na bulayi dubu uku ba wai sai ka bulayi dubu uku ba sai ka bulayi kaga akwai damuwa saboda haka Allah ta'ala muke ruku ya datar da mu zabe da za a yi kuma na gwamnoni Allah ta'ala muke sa muke roƙo ya sa a yi lafiya ya datar da mu da aka ce sai sati mai zuwa Allah ya sa haka ya zama alkhairi gare mu da kasar baki daya insha Allah ta'ala na ji babu tambaya ko lokacin ya cika na cike lokaci nan ba eh na cike lokaci na ko to minti biyar dole mai tambaya cikin minti biyar din yayi in akwai tambaya cikin minti biyar din mutane suna iya yi kafin laren ya zo kira sallah in kuma babu shi kenan to shi a yi dafila <laughs> ina ji ba tambaya kowa ya gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la